dakto shi kenan ta saurara na marigayi salim jan kiɗi daga nan sashen hausa radio nigeria kaduna karfe takwas da minti ashirin da biyar sashen assalamu alaikum kuma albishirinku sagan zaki ya fito gari ya waye alhaji muhammadu buhari ya sake fitowa a karo na biyu allah ja kwanansa amin sun amin kuma ga gwamna malam nasu a irfa'i shi ma ya sake tsayawa a karo na biyu a ƙarƙashin tutar apc tun apc mai yarda da allah shi ke ba allah kukan shi a tsawon kuma ya muka kukan kukan shi yakan cika la shakka fi bukatar za ta biya bigizinin lahi apc giwa hannun ki ɗaya apc wani kaya sai amali apc mai hana mugayen halaye a ƙasa apc